gaskiya ina ganin ba daidai ne a rika ambatar kurame da mutane masu na kasar ji ba don ya nuna tamkarar ba za a iya samun musu magani ba ni ina gani ya fi dacewa rika kiransu mutane masu kalubalen rashin ji ministan lafiya na najeriya farfesa isaac adewale yake magana a wani kwarya kwaryan taro da wasu yara kurame a ofishinsa karkashin wata kungiya daga kano da ke aikin tallafa wa to study your recommendations and make additional recommendations to the top management group in the ministry. ministan ya bukaci jami'an ƙungiyar su rubuta duk bukatun irin waɗannan yara don zai kafa wani kwamiti a ma'aikatar lafiyar da zai rika duba lamuran kuramen don tallafa musu. <laughs> Ɗaya daga kuramen kenan Adamu Ibrahim da ke amsar magani inda take mahaifiyarsa Hajiya Aisha da ta rauko shi ta ba da labarin kalubalen. Yana fuskantar matsalar gaba ɗaya baya ji sannan kuma baya magana. Mun shiga mun kafa kungiya har muka samu dokta aka je Katsina aka auna musu kunnan. To a yanzu halin da ake ciki doktan ya ce idan musu aka yi musu wani aikin na cochlear implant aka dasa musu dodon kunne za su iya ji kuma za a koya musu magana. Ibrahim Garba shi ne shugaban kungiyar tallafawa kuramen. Kamar da jihar Kano suka kawo ɗauki suka yi domin din yaran a gano wanda suke bukatar irin wannan aiki su ma yanzu federal government mun kawo musu wannan bukata sun amince wanda kai ma dan jarida da ka zo ka je da minista ce mai sauri mu rubuto masa yawan adadin yaran da suke bukatar irin wannan aikin da za su taimakawa a matsayin federal government su ma su kara taimako akan wanda jihar Kano ta yi. Yara 146 gwamnati ta taimaka musu wanda an faro tun lokacin mai girma Dr. Rabi Musa fanko sai taimaka mutane 73 Abdullahi Umar Gandu jama daga hawansa yanzu shi ma ya taimaka wa yara 73 suka je a screen inda da ake ce mishi audiology test domin a gano cewa kuraman na hakika ne ko ka za a iya warkar da su. An za mutum 146 sun je an gano 72 za a iya warkar da su ashirin 24 ma ba kurame bane kawai za a sa musu abin da wani dan na'ura da zai taimaka musu su ringa ji kuma su iya magana cikin ƙanƙanin lokaci. Kuramin da ya cewa Dr. Suleiman Abdu da ke kula da larurarsu za su iya samun warkewa, amma aikin zai kusan naira miliyan shida ga kowane kurma. Kudin cochlear Plan daya zai kai 6 miliyan yanzu fa. Akwai likitoci da yaya zai samu amfani na training akan wannan. Akwai nurse da yawa zai samu amfani. akwai kowa zai samu amfani da parent da komai zai samu amfani and in ana gan wani aiki ana yi a Najeriya ko ina ana yi irin wannan aiki a waje za su shigo za su zo su taimaka an ba mu yi komai ba ya za mu samu waye zai taimaka ministan lafiyar dai farfesa adewale ya ba da tabbaci wa duk yara rigakafin sankarau da yawanci shi ke haddasa kurumta nasura da malika murar amurka daga abuja najeriya Ya Ubangiji sarkin baiwa, Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon da ni nake kullum sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. Amin, amin, suma amin, ya Allah. Amin, amin, suma amin, ya Allah.